Get them around, mana, get them around, boy. Get them around, mana, get them around, boy. Basugudu, I basugudu, mana. Basugudu, I basugudu, mana. Banda ko anini, na je sayan tubani. Duk garin garin duka babu ya jike, ni kwacha nake. A bani tubani tun da na rade. inna mai tubanin ta ce kuma can zauna sai na ce to babu mai tibani babu mai tubanin tana da yar budurwa kyakkyawa doguwa ta gama makaranta sai na ce budurwa mai komun nawa sai ta ce dakata dakata yanzu za a kwashe yanzu za a tsame a bakan ka bushe na ce to nan na kama west sai ta ce a sa yaji sai na ce yes amma faɗan kaɗan kare ta tes bacin na lashi na ce a mashi kuɗin sai ta ce ka bashi sai na ji wani nishi a zuciya ta don ba da ko sisi take na uwarta sai ta miƙe banda ke salima ja'ira cuta mai ɗaukar jari ta je ta kai makota ya ci mana tubanin ya baki dukiya kice baki garba dan Allah saurayi ban kuɗin tubani bani ni wan kudin ci bani na dan Allah saurayi ban kudin ke daga ta iya ta ce ku ta kiya sai na ce in na ki bani lafiya sai ku ta ce dan nan da na magiya ah take nan Salima dan ku sai ta ce iya ta ma kin bar shi ke kin fice rigima sai na ce Salima kina jin turanci sai ta ce i eh, har ma larabci masha Allah Alhamdulillah, listen Salim, I've lost wallet. Sai ta ce, ok, dalla don tuwori, babarta ta mike Me kake haɗa mata ta harshen turanci, don Allah saurayi ban Bani ni ban na Allah saurayi ban sha biyar shekara baya a satumba ina cikin gida na ta gyarar kasumba na gama na fito nan kan baranda inda nake shan miranda. two minutes fa yayi yawa sai na ga wata young sai na ce mata excuse me I'm from Uganda tun daga can kasar mu ne na ji propaganda akan ni da ke wai muna da dan ajanda no wanda tunda bakin labari ni ban sani ba dai ashe tana da honda helicopter jeep gidansu da patenda sai na ce mata zo mu dan taka sai da ce o kuma bayana ka samun kuma ka ɓacin raina bili o kuma bayana jeans din gwanjo na sa da t-shirt na ya fuska na yi bujar ko da dan jeans irin na texas din din biyan sai ga wata lexus ta yi tagumi a gefe na zama wani soko koko da rogo don da su na karya babu gariya nan ta gada dai alama raina ya ɓaci na ce zo ki ji zo zo sai ta zo na ce da zikin huce na muke excuse that you're a young man you should be careful that you're a young lady you are beautiful gashin ki dogaye eh, wane eh, ir india oh my dear no animals can talk oh bobia ki ba sai mana turar mana sai ta listen my lover love me till eternity i'll love you forever that you're bili oh koma bayana kama samun kuma ka bata raina bili oh koma bayana gida aron mana gidan aron boy ba gudu mana ba su gudu kai gidan aron mana gidan aron boy sanda na ganki na wonderful na ga cikakkiyar beautiful kominki invincible tafo mu zauna comfortable mbaki baki love uncountable buhu buhu duka reasonable mu roƙi rabbana merciful in addu'ar ta zama possible kin ga successful mi aure mu zanto couple baki anything eatable ki haifi yar ki yar beautiful in na tafo ki ce da yes kai ki beauty contest dan na san ko za ki zama fes, oh original sentimental aljani invisible kin na mutum kuma visible in kika gini ba lafiya tamkar in ba duniya tafo in kai ki babban level a baki bodyguard constable gidan ki ga floga mabul motar ki yar portable ko da kwatano combatable ruwan baki independent san yayi correspondent san yayi correspondent the original sentimental. Oh, you are the one that's honey in my life. Baby boy, I love you so. So now listen to my dancer. Look, baby, say Anjima, Ma salama, na sallama. na rike kikin dan jima zan zo ran juma'a busa mu je can jami'a kin zama shadow untouchable counting in prescribable mountain everest unmovable da modern diamond sun fedable in kika gini ba lafiya tamkar in ba duniya in na tafo kice da ni yes in ki beauty contest dan na san ku za ki zama fasha original sentimental are ado you want that honey in my life baby boy i love you so so now listen to my dancer kin san so yana sanya hypertension Yikes on so dan question question Yo, need the kids I'm with any competition duk Dunia, a gamu nation nation ko mu special special ko in kai ki cocktail cocktail ko mu zaga southern my young koguna the ocean ocean banda cheat ta iska the vibration ne in keep the good intention Then da na zo new dimension zo ki taka rawar bombastic ɗinkin sai in ce da ke fantastic ko kina da kunya kunya ko kina mini hanya hanya to da hudan ɗan action action ya ki zo in bike love section section ga cream kala dubu lotion lotion so kala dubu ɗari biyar na ba waga ya kauna kala dubu ɗari dit diga diga diga diga diga karki ba da ni da ni da ke da ke da ni da ni da ke sanda na ganki na wonderful na ga cikakkiyar beautiful ki invincible tafo mu zauna comfortable in baki love uncountable buhu buhu duka reasonable mu rabbana merciful in addu'ar ta zama possible kinga successful mi aure mu zanto couple in baki anything eatable ki haifi yar ki yar beautiful in na tafo ki ce da ni yes ki kwenti contest dan na san ko za ki zama fesa original sentimental you are the one that's on it in my life baby boy i love you so so now listen to my dance song. For you come thinking now you confusing. Said the Zuchia, ta did the squeezing. Said the temperature ta terrorizing. rising. neke chage I sha poison. Niko soneke asan another the reason. Reason the far cooking na the can the racing. Reason the view cool link is and Or come the Ninky, now you Say the soup shot they it is squeezing. Say the temperature that is rising. Jilinike chat again I shall poison. Nico sonike as another reason. Risen the fire cooking out can the racing. Risen the dew link is and kiwi. The running season. Fire conganing now you're confusing. Say the soup shot they it is squeezing. Say the temperature that is rising. Jilinike chat again I shall poison. go only chaos another reason Reason the bar ko kina da kan the reason Reason link The raining season she got to know thank you mini Allura san ki zurkuɗa mini na so mini mini got so zo karke lauzin Karke lauzin cikin raining season faskaramini dauki gatarin sanki faskaramini allurar sanki zurkuda mini fetur na so zaki balbala mini bumbar kwanan sanki zazzaga mini dauduga ta so zauki faskara mini ya ki zo nan karfe lauzin karfe lauzin cikin ranin sai ranin season na fito da safe na fito da sassafe na jigin nan jikin bango na daddafe taga taga kamar zan fara sai da dafe kebe ana dambe sai na je gurin na ce kai ku daina dambe sai dogon ya ce suna na hudu nan da ke bakin titi ina auna mutu ya taba zaki na kwanaki shi da dudu can guntun ya ce suna na hehu nan da ke bakin titi ina sanya murhu kullum in ya gani sai ihu ni dai cikin suna rasa mai gaskiya deskin cikin su na rasa mai gaskiya na rasa mai gaskiya shi shehu har hudu na rasa mai gaskiya shi hudun har shehu na rasa mai gas na fito da safe na fito da sassafe na jingiri nan jikin banko da daddafe daga taga kamar zan faɗi sai na dafe gefe ana dambe sai na je gurin na ci kai kuɗi na dambe sai dogon ya ce suna na hudu nan nake bakin titi ina sai da mutu ya taba zaki na kwanaki shi da dudu can gwantan ya ce suna na hehu nan nake bakin titi ina sai da murhu kullum in ya gani ni sai ta ban ihu eh da cikin suna rasa mai gaskiya da cikin su na rasa mai gaskiya na rasa mai gaskiya shi shehu har kudu na rasa mai gaskiya shi kudu har shehu na rasa mai gaskiya da cikin su na rasa mai gaskiya da aron mana gidan baron boy ba su gudu mana ba su gudu kai Gina aron mana gidan baron boy Gina aron mana gidan baron boy ba su gudu mana ba su gudu ni na je sayan tubani duk garin garin duka babu ya cike ni ko ca nanki a bani tubani tunda na dade in na mai tubanin ta ce kuma can zauna sai na je toho babu mai tubani babu mai tubanin tana da yar budurwa kyakkyawa doguwa ta gama makaranta sai na ce budurwa mai gomin na sai ta ce dakata dakata yanzu a kwashe yanzu a tsame a baka ka bushe na ce to na kama west da ce a sa yaji sai na ce yes amma a faɗan kaɗan kare bata test bashin na laci na ce kuɗin ki sai ta ka bar shi sai na ji wani nishi a zuciyata dan ban da kosis ta gina da uwata sai ta miƙe banda ke salima jahira macinta mai ɗaukar jari ta zai suka yi makwasa ya ji mai ya baki dukiya ki ce ba ji karwa ta iya ta ce ku ta kiya sai na ce ina ki bani lafiya sai ku ta ce dan nan da na magiya a take nan salima din fa sai ta ce iya da ma ki bar shi ke kin fice rigima sai na ce salima kina jin turanci sai ta ce i e, har ma larabci alhamdulillah j X-Man, come over. j X-Man. Rekiya ke ce nake so Rekiya Rekiya ki dawo Ki dawo mu zauna Rekiya ke ce nake so dan Allah zo mu tattauna mu tattauna dan duniya su gane ke ce nake so nake so soyayya yarinya ba wasa ba wasa dan Allah ki bani hadin kai hadin kai rakiya ba ya ko bakin kura rakiya raba dan baki ba ba zan aure ba rakiya ramadan baki ba sai bakin kura rakiya ramadan baki ba ba zan aure ba ba su gudu mu ya zama mana gidan boy. Bazukudum bana bazukudum. Say the zoo shout out it the squeezing. Hey. The temperature that they raising. Hey. Zona muka unity. Zambaki love till eternity. Babu ma gude ciki bane fashalije. Harkar girma so da seniority. Sai ko dubu bai zaman calamity. Ban the love kallon kwamin. mi konfure na lokari kan game kamo a iya e, e na zube wa a iya e a iya e kaman da na mace wa a iya ga kofi a ibar ruwa ehe na mace wa aisha cikin mu aisha kina da quality dole ne a baki maximum security ba da lata so zan saka a yau miki sanki aisha ta ban tsoro mashin sanki ya soke ni cire mini aisha na zube wa aisha aisha na mutare ki ya ki dawo ki dawo mu zauna reki ya so reki ya ki dawo reki ya so reki ya haraba da yin baki ba sai reki ya haraba da yin baki ban aure ba rakiyar abadan baki ba sai bakin kula, rakiyar rabadan baki ba ba zan aure arewa so ba yin culture sun yarda da nature sukan cin fanka so sun har gurasa kadan ka zo ta boko za su yaƙe ka yar arewa an ta turance ka da boko in baka ji can ka zama wani soko dolo gabo gara kadan ka zo ta tsafta kayo wanda yar arewa an ta sa a tamfa ko shadda ko ta sa leshi bare ta yo lalle a yatsu nan fa dole za ka sallama ka tabbata har sun kulle tun asalin da can ba mu jin jita mun yarda da ma matan arewa ta gunshantu ba su jin disco dan muna da goge kadan ka zo ta gun abinci sun iya yin talge tun kan ayi yogurt suke fura da nono dacen ba bucket matan muna da tulu ba ma shan constant asali sai dai kullu sai su dauki koko su mai da shi idan ya farfashe su sake mai da shi mara sai su dauki koko su mai da shi eh! idan ya farfashe su sake rege ya ki dawo mun zauna duniya ce ce nake so ta titin kofar ma da na bibbiyo da safiya kafin na garzaya na je gida ni ka shirya mu je Kano da ni da kai mu shafura da nono in mun gama shan sai mu je kwano <laughs> 'yan matan arewa ba su kin kalsha sun yarda da nature sukan fanka fankaso wasu har gurasa kadan ka zo ta boko za su yage ka yar arewa an ta turance ka da boko in baka ji can ka zama wani soko tolo tabo gara dan ka zo ta tsafta kayo wanda yar arewa in sa a tamfa ko kai ko ta gurin sunaye babu kamar nasu babu gargada a spelin sunayensu surahilatu aminatu salamatu murjanatu amma yana sakina lubna murja ha bari huta reki ya kida mu zauna reki ya ke ce ke so reki ya kira mu zauna ya ki ya ke ne Suna wasu niggas ku saurara idan nigogi sun tafi lahira wasu nigogi za su yi kabbara eh mu za ya basiri karan basira wasu bayin kama su Sam san faɗaɗɗakan si yi hattara eh si sun yi hattara universal niggas ku saurara idan nigogi sun tafi lahira wasu nigogi za su yi kabbara eh mu za mu yi kabbara hausa ni gas da chicks ku furfuto da la'ilin na biyu ku bato. ko kun san shi za ya yi ceto shi za ya yi ceto yi na fitan ku ka alwala salawatun ku kaf ku kammala kai addu'ar ku har da fila eh ni gas din mai fila eh ga shi tuwo cuku cuku cuku shi tuwo ko dan ciyar ka sa a zuciya ka tabbatar shika-shikan musulunci biyar ye eh, musulunci biyar ye eh. misalan da za na walwaro shikar kuma ku za ku tattaro ta kilko mai za ku an karo eh, za ku an karo da da ke mun saka tabaro bijo ko jago wacce za mu hau bima wa farasar za mu hau farasar za mu hau musan ganin ki ne da tarkace da kar a ce da ni ki karkace ta da hanyar nan da ta dace oh, wanda ta dace ilka yake wa ban ruwa sun jike gagaf da ban ruwa sannan shi zai samu na shan ruwa eh zai samu na shan ruwa eh to kaga in kudin makaranta zan je in biya baba ne zai bani na bibiya in bibiya karatun kimiyya eh mi karatun kimiyya eh sai ki sakon kauna dan albarka ya maka albarka wai ma ka sakarwa sabon kauna sai mu ce kana santa ko mu ce tana son ka ko mu ce tana son ka ya ki dawo mu zauna har ya ke ce ke so Rekiya ki dawo mu zauna Alright, mu bar mu je mu huta.